This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a duk lokacin da ake so ta hanyar sadarwar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar da kewaye ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani FM da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. Jummai Ali tare da Ibrahim Garba da kuma sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. Bayan kun gama jin labarin duniya za ku ji martanin da gwamnatin jihar Gombe ta mayar kan ikirarin da kamfanin jirgin saman Max ya yi cewa rashin wutar lantarki ne sa ya sauke fasinjojin da suka je umara a Kano maimakon ya kai su Gombe. sai kuma batutuwan da za a taɓo wajen taron koli da shugabannin ƙasashen afirka da amurka ta ɗauki ɗawainiyar gudanarwa akwai rahotanni ko kuma sharhin wasu jaridan hausa sai kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bari akan faifai assalamu alaikum masu saurari da fatan ana kan shan hantsi ga labaran Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya sun ba da sanarwar cewa Isra'ila da Hamas sun amince da tsagaita wuta ta sa'o'i 72 saboda dalilai na jinƙai. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Ban ki sun ce yarjejeniyar za ta fara aiki ne daga karfe takwas na safiyar yau juma'a kuma za a yi amfani da tsagaita wutar ce don fararen hula a gaza su samu dan sassaucin da suke bukata daga wannan tashin hankalin za su samu damar gudanar da wasu muhimman abubuwa da suka hada da bindigawar waki da sayan kayan abinci da kuma 'yan gyare-gyaren gidajen da suka lalace. da yake magana daga birnin new delhi kerry ya ce babu wani daga cikin bangarorin biyu da zai matsa gaba daga inda sojojinsa suka ja daga a yanzu to amma isra'ila za ta ci gaba da rurusa hanyoyin ƙarƙashin ƙasa da hamas ke amfani da su wajen shigar da makamai da mayaƙa cikin isra'ilar a sace da zarar yarjejeniyar ta fara aiki wakilan isra'ila da na falasinawa za su ɗunguma zuwa birnin alkahira don tattaunawa kan tsagaita wuta mai ɗorewa keri ya bayyana sa'o'i 72 ɗin da cewa lokaci ne mai tarin muhimmanci ga dukkanin bangarorin da magance matsalar da ta janyo tashin hankalin da aka shafa makonni uku ana yi jiya alhamis masu bincike sun samu nasarar kaiwa ga mushen jirgin saman fasinjan kasar malaysia din nan da aka kakabo wannan ne karo na farko da suka kai ga wurin da jirgin ya fadi ranar 17 ga watan nan na yuli bayan da 'yan tawaye masu ra'ayin rasha suka hana su kaiwa ga jirgin a yunkurinsu na baya binciken tarkacen jirgin na tsawon sa'a guda a kusa da iyakar rasha ya zo ne a daidai lokacin da ake barin wuta na bindigogin igwa a wani ƙauyen da ke kusa da wurin alexander hook mataimakin shugaban tawagar ƙungiyar tsaro da haɗin kai ta turai osce a takaice ya ce yau juma'a hudu daga cikin masu binciken za su koma inda jirgin ya faɗi don su ƙara neman sassan jikin mutane da kuma kayakinsu su gwamnatin ukraine da gwamnatocin ƙasashen yammacin duniya sun zargi 'yan tawayen da laifin kakkaɓo jirgin ƙwararru a amurka sun ce jirgin samfurin jet mai ɗauke da mutane 298 da alamar 'yan aware masu ra'ayin rasha ɗin ne suka kakkaɓo shi da ta wajen amfani da makami mai linzami ƙirar rasha to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc jerin fashe-fashen iskar gas sun bararraka birnin koyosion da ke kusa da gabar teku a kasar taiwan da ke wato da daren jiya alhamis suka halaka mutane a kalla 15 tare da raunata wasu sama da biyu. premier taiwan jiang yihu ya ce fashe-fashe a kalla biyar ne suka jijjiga birnin mai dauke da mutane kusan miliyan uku kuma ɗaruruwan sojoji sun shiga ayyukan ceto kamfanin dillancin labarai da ke birnin taifai ya ruwaito shugaba mayin hua na alakanta fashe-fashen da tsayayyar iskar gas daga na'urar tsabtace daudar wanka da ba haya da ke gundumar canjan da ta birnin na taifai to amma kafar labaran ta ce ba a tantance musabbabin aukuwar lamarin ba nan da nan a yayin da aka ci gaba da bincike da kuma ayyukan ceto zuwa safiyar yau juma'a gidan talabijin na garin ya nuna hoton hauhawar wuta mai yawa na bin titunan cikin birnin na kuma na motocin da aka faka a gefen titunan daura da wurin da fashewar ta samu asali rahotanni sun ce karfin fashewa ta farko ya kayar da itatuwa ya kuma farfasa tagogi a murabba'in wuri mai faɗin gaske wani ba amurke ɗan aikin agaji ya da ya kamu da cutar ebola a yammacin afirka zai komo nan amurka cikin 'yan kwanaki masu zuwa jami'an asibitin jami'ar emory sun tabbatar cewa za a yi jinyar mara lafiyar a wani keɓaɓɓen sashi na musamman da ke asibitin to amma sun ƙi bayyana majinyacin asibitin koyarwar jami'ar da ke atlanta georgia na da ɗaya daga cikin irin waɗannan ɗakuna hudu da ke amurka kuma asibitin ya haɗa hannu ne da cibiyar koyarwa kawarwa da kuma hana yaduwar cututtuka ta amurka cdc wajen kafa wannan sashi na musamman tun da farko a jiya alhamis din sakataren yada labarai na fadar white house josh anis ya ce ma'aikatar harkokin wajen amurka na aiki tare da cibiyar ta cdc don duba yadda za a yi amfani da zaɓin kawo amurkawa masu aikin agaji da suka kamu da wannan cutar. 'Yan majalisar dattawan Amurka na jam'iyyar Republican sun yi kafar ungulu ga ƙuri'ar wani ƙuduri na magance matsalar bakin haure a yayin da ita kuma majalisar wakilai ta jinkirta hutunta na lokacin sama don ta kada ƙuri'a kan irin wannan ƙudurin. da ƙuri'u goma majalisar dattawa a jiya alhamis ta gaza tunkuɗe adawar 'yan republican ga ƙudurin labaran duniya kenan kuka gama ji ibrahim garba ya karanto to madalla daga can gombe sa'adatu muhammad ta kuma da rahoton cewa gwamnatin jihar ta buƙaci kamfanin jirgin saman mars da ya gaggauta janye kalaman da ya cewa filin saukar jiragen saman gombe ba wuta shi ya sa ya sauke 'yan jihar waɗanda suka je umara a kano saɓanin maida su gombe babban sakataren ma'aikatar ayyuka na jihar injiniya abubakar baffa ne ya bayyana mini haka a gombe ko da wutan nepa ta tafi muna da janareto kullum wanda take a wajen abinda ma yafi faruwa shine kullum idan akwai jirgi don gudun ma kada a ɗauke wuta akan kunna janareto domin jirgin ta sauka ta tashi babu matsalan komai wannan ba karon fari ba ne muka yi handling international eh, flights in ba kun manta ba ai tashar jirgin gombe a nan ake jigilar mahajjatan jihar gombe da jihar bauchi wajen kusan shekaru uku ake wannan jigilan babu ran da aka sami kuskure na maganan wuta a airport ni na ji su su faɗi cewa 'a airport din an rufe ne babu wuta amma ni ban jaɗin wannan maganan ba domin ba mu da karancin wuta a airport ba daidai bane a ce jirgin da za a kawo mahajjatan gombe a kai su wani guri saboda wai airport ta rufe wannan ba daidai bane injiniya abubakar babba babban sakatare a ma'aikatar ayyuka a jihar gombe to haka kuma sa'adatu ta ji ta bakin ɗaya daga cikin waɗanda wannan al'amari ya shafa. sunana kabir yahaya Ibi gombe wannan abun gaskiya da mu ba mu yi zaton ma kamfanin max za ta irin wannan magana ba bayan irin cin mutuncin da ta yi mana na farko kamar yadda suka ɗauko mu kan za su kawo mu gombe suka sauke mu kano ba tare da sun ce mana komai ba har muka kai kukanmu saboda tsammanin a gwamnati akwai haji kwamishin za su bi kadun mu na abin da suka yi mana sannan kuma wannan abin da aka mana na cutarwan ba za mu tsaya haka ba za ba za mu yafe ba har sai mun kai kara duk inda ya kamata saboda cin mutunci aka mana an ba mu tak cewa za a kawo mu gombe dukkan Mahajata sun kashe kuɗin su a din jidda akan za a kawo su gida su motocin su za su zo su su a gida ita ma gwamnatin gombe ta shiga wannan abun domin bacal ne kamfanin max Ɗaya suka yi wa jihar gombe alhaji kabiru yahaya bike nan wani dan jihar gombe da ke cikin jirgin na max air sa'adatu muhammad fawo muryar amurka daga gombe a nigeria mun gode sa'adatu kafin ku ji batutuwan da taron koli da shugabannin afirka da amurka ta shirya zai duba a shakata da wannan waka ta dan maraya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani Allah Allah ka taimaki soja ko su ko dadari ko a bakin daga ko su ko gun kun ji gangan soja soja ba baku na gode kai ba baku iyalan gwamna na gwamna ga rawa ga yaƙi soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku Da hankalin maza ya tashi zuciyar maza ta ɓaci ga zuciyar maza ta yi gashi a ban ruwa a koma yaƙi gobe za ni bakin bandun wajen da ba a ce musu Allah sai su bindige ka su barka masu cin mutum hanna man ai har ƙashin shi sai sun taune Allah ba maza kuma sa. yan samari manyan soja mai malari babban soja Allah ji kan maza sun haɗi mutumin da ya ci amana Allah amana sai ta ci shi 'yan maza suke guje soja kai ko gida tana kashe kato mu za mu bakin banduru wajen da ba a ce musu Allah. Soja za wani sa'i ko an ci nun kura ai ba a ba ta dillanci. A ban ruwa akwai a yaƙi don hankalin maza sun tashi Gabo bataliya ta motsa ga raki kamfani sun motsa wannan wajen Sulema ne. Allah ji maza sun waɗi da bulawani na gode san ba mai abin mamaki. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah kai sau da birgiman hankaka ku kwana a dutse sannan ku kwan a gindin bishiya ko ku a gindin rami wallahi ga ruwa na doka amma saboda neman yanci la ilaha illallah muhammadu rasulullah akuya ta cire wa kura bindi ta sha aradu sai ta rama la ilaha illallah wallahi ba gwani sai Allah shan ruwa a koma yaƙi a sha ruwa a koma yaƙi yin an jima a kullum sigari don rani bakin banzu wa ina ina lahu muhammad rasulillahi ba wani sai allah a yau kwanan ji ba bai sola yau ku babu ya sola kai sau da birgiman sa'aka allah ba ma maza kuma sa'a haka ne dan maraya Idan kuna biye da mu a shirinmu na ɗazu lauya Aminu Hassan Gamawa nike jami'ar Harvard a birnin Boston jihar Massachusetts nan Amurka ya dubi muhimmancin taron kolin da Amurka ta shirya yi da shugabannin Afirka. Yanzu zai bayyana mana batutuwan da ake kyautata zaton za a taɓo. Hanya ta farko shine karfafa kasuwanci da saka hannun jari. abu na biyu shine abin da ya shafi matasa na uku kuma shine ci gaba mai ɗaurewa wanda zai amfani kowa da kowa abu na hudu kuma shine zaman lafiya da tsaro abu na biyar kuma shine ne zai faru nan gaba yara da ke tasowa a afirka ya rayuwarsu za ta kasance to wannan kaɗan kenan daga cikin abubuwan da za a tattauna idan su shugabannin afirka sun zo su nan to amma kamar yadda kika sani eh. to ka yi batun cewa da shugaba obama ya ya zama shugaban amurka ganin cewa mahaifinsa ya fito daga kasar kenya ne a kasashen afirka sun yi zaton cewa za a samu dangantaka ta musamman tsakanin amurka din da kasashen afirka yanzu sauran fa watanni ya bar mulki tun da ya hawa mulki bai dauki wannan matakin ba sai yanzu To a baya akwai matakai da ya dauka amma kamar yadda kika sani shi ba shugaban kasan duk da mahaifinsa cewa dan eh, Afirka ne, shi ba dan Afirka bane shi ba Amurka ne, kuma a kullum ana ga ‘yanci da manufofin Amurka su ne a gabansa ba na Afirka ba. Eh to amma ai tsaya ban tare numfashinka ba kai kai ka tana abin da kace ce. Ah. na gane da abin da nake so faɗa shine tabbas ana ganin kamar shi shugaban ƙasan da a ce tun bayo ya kamata a ce an yi wannan babban taro tun bayo ba kuma ya kamata ya mai da hankali wajen ganin cewa ya ba da gudumawa wajen ci gaban afirka amma idan muka duba za mu ga wanda suke ganin cewa kusan babu wani bambanci mai girma tsakanin manufofinsa da manufofin shugaban da ya gabata to ina ganin watakila eh, yana eh, ya farga a yanzu ah, yana san ganin eh, cewa ya yi wani abu da zai bar ah, ah, tarihi idan baki manta ba satin nan da ya wuce ya gayyaci uh, kusan mutum ɗari biyar matasa da ke afirka domin su zo su gana da shi kuma su zo su fahimci yadda ake gudanar da abubuwa a nan ana ganin kamar a uh, irin watannin da suka rage masa ɗin uh, yanzu haka ya gano cewa lalle ya kamata da a ce ya taimaka sosai sosai abin mamaki ma shine ki duba kasa mai muhimmanci kamar najeriya amma bai ma taɓa zuwa najeriya ba tun da ya zama shugaban kasa wanda mutane suna ganin hakan na kan kamar ci baya ne a dangantaka da ke tsakanin amurka da Afirka da afirka to amma abin da ya kamata mu fahimta shine shi shugaban ƙasan amurka ne kuma duk abin da zai yi zai yi ne don ya cimma manufar afirka kuma akwai abubuwa da dama a gabansa amma dai fatan mu dai tun da har za a yi wannan taron A Allah ya sa ba tare shan shayi ba ne domin a baya an yi irin wannan tarurruka ba su haifar da wani mai idanu ba shugabannin afirka kawai sun zo su nan ne sun kashe kudin jama'a amma babu abin da ya faru to fatan mu shine da har shi shugaba obama ya nuna cewa wannan taro zai sha bamban da wanda aka yi a baya to fatan mu shine Allah ya sa din eh, ayi abin da zai taimaki eh, sauran jama'a amma ni a irin nawa tunani da kuma yadda nake fahimtar abubuwa shine su shugabannin Amurka eh, kasashen Afirka ya kamata su fahimta cewa babu wata kasa da za ta magance matsalolin da ke fuskantar su. Hmm. Idan muka duba za mu ga kungiyoyi masu zaman kansu sun kushe wa wannan taro ganin cewa a cikin shugabannin da aka gayyata akwai wanda sun fi shekara talatin akan mulki. wanda ba demokuraɗiyya suke yi ba akwai shugabannin da aka gayyata masu keta hancin bil'adama a kasashen su wanda suna ganin cewa gayyatar da amurka ta musu din kamar tana nuna cewa ba ta damu da abin da suke yi wa jama'arsu ba musamman babban kalubalen da na san duk abubuwan da ka bayyana za a tattauna wajen wannan taro yana da muhimmanci to amma babban kalubala da yake damun kasashen mu musamman ma najeriya matakan batun matakan tsaro ne me yasa aka kai shi kamar shine na ƙarshe to um, harkar tsaro tana da muhimmanci tun ma kafin wannan taro a ita amurka tun bayo ba ta faɗa cewa dukkan abin da ya shafi matsalar tsaro a nahiyar afirka eh, yana da muhimmanci a gurita saboda idan kika duba kasar najeriya akwai dangantaka na kasuwanci akwai mai da amurka take saya a najeriya wanda idan ba samu zaman lafiya ba hakan zai shafi nan amurka ita ma to tun ba yau ba akwai dangantaka ta tsaro a tsakanin kasashen guda biyu amma abin da ya kamata mu fahimta shine eh, kamar yadda na faɗa a baya ita amurka ba ba ita ke da sojojin najeriya ba ba ita ke da 'yan sandan najeriya ba najeriya ita kaɗai ce za ta iya magance harkokin matsalar tsaro da take fama da shi idan kika duba za ki ga babban matsalar da muke fuskanta a yau shine matsalar hare-hare da ake kaiwa da sunan 'yan eh, kungiyar eh, boko haram yi da kuma mutanen da aka sace amurka sun ce za su je su taimaki najeriya amma kin ga har yanzu wani abun bai haifar da wani ɗa idanu ba wanda hakan ke tabbatar da cewa idan har muna son magance matsalar tsaro to eh, gudumawar da wata ƙasa ta waje za ta iya bayarwa ba shi da yawa dole dai gyaran nan ta ce ake farawa kuma matsalar tsaro ma me ya kawo ta cin hanci da rashawa taɓarɓarewan al'amura rashin shugabanci na gari duk shi ke haifar da wannan wannan kuma eh, matsaloli ne da su 'yan najeriya da shugabannin kasashen afirka su ne kamata su tashi su magance wa'annan matsala ita amurka za ta iya bada shawara za ta iya bada tallafi amma duka wannan tallafi ba zai magance komai ba ba zai haifar da komai ba idan su har shugabanninmu na afirka ba da gaske suke ba kuma ba su tashi sun yi gaskiya da adalci ba. Madalla. Yanzu kuma ga Muhammad Salisu Rabiu nan da irin rahotanni ko kuma sharhin da wasu jaridan Hausa na Najeriya suka duba. Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da wani labari da jaridar Aminiya ta buga a shafinta na takwas, inda labarin ke cewa harin dambuwa ya tilastawa mutane dubu sha biyar yin gudun hijira zuwa biyu. labarin ya ci gaba da cewa akalla mutane dubu sha biyar ne suka yi gudun hijira zuwa karamar hukumar biyu sakamakon harin da 'yan boko haram suka kai karamar hukumar dambuwa da ke jihar borno a ƙarshen makon jiya hukumar bayar da agajin gaggawa ta ƙasa nema a arewa maso gabas ce ta bayyana haka inda ta ce harin 'yan bindigar ya tilasta mata da yara kuma a yanzu haka suna zaune ne a wasu makarantu da wuraren da hukumar ta tanada musu har ila yau jaridar ta aminiya ta buga wani labari a shafinta na 26 inda labarin ke cewa tsige almakura za a yi hayar tsohon babban jojin najeriya labarin ya ci gaba da cewa mai yiwuwa wani tsohon babban jojin najeriya ya amshi aikin babban jojin jihar nasarawa mai shari'a suleiman duko don taimakawa wajen aiwatar da shirin tsige gwamna umar tanko almakura a makon da ya gabata ne dai majalisar dokokin jihar ta amince da wani kuduri da ke umartar babban jojin jihar ya kafa kwamitin bincike kan zarge-zarge sha shida da ke cikin sanarwar tsige gwamna da 'yan majalisar suka sanya wa hannu ita kuwa jaridar leadership hausa ta buga wani labari a shafinta na takwas inda labarin ke cewa marayu sama da dubu tara ne suka amfana da tallafin izala a kano labarin ya ci gaba da cewa kungiyar jama'atu izalatul bidi'a wa ikamati suna reshen jihar kano karkashin jagorancin sheikh saleh pakistan ta rabawa marayu da iyayen marayu waɗanda iyayensu ko mazajensu suka koma ga allah kimanin dubu goma tallafin kayan hidimar sallah domin su yi walwala idan an kammala azumin watan ramadan shugaban kungiyar na kano sheikh sala pakistan shine ya bayyana haka lokacin gangamin raba kayan karo na shida wanda aka yi a masallacin tunawa da marigayi sheikh jafar da ke tudun murtala a kano a makon da ya gabata Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai kammala ne da wani labari da jaridar Leadership Hausa ta buga a shafinta na 34 inda labarin ke cewa mutum dubu goma ke gudun hijira a karamar hukumar Sanga. labarin ya ci gaba da cewa a kwanakin baya ne rikici ya barke a karamar hukumar sanga ta jihar kaduna wanda hakan ya haddasa asarar rayuka da dukiyoyi masu tarin yawa tare da ambaliyar 'yan gudun hijira sama da dubu goma a yankin an gano cewa karamar hukumar sanga gari ne mai dauke da tarihi mai asalin gaske tare da kabilu masu tarihi a jihar kaduna kuma duk da yawan kabilun a lokutan baya ba a sami irin wannan rashin fahimta ba sai yanzu binciken ya nuna cewa bai yiwuwa akwai wata uku cir face an sami barkewar fada da yakan ci rayuka da ɗimbin dukiyoyi muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano nigeria mun gode muhammad waka bakin mai ita aka ce ta fi daɗi ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka bari akan faifai alaikum suna na shehu rabi mai shaɗu daga kofar ruwa a kano nigeria ra'ayina kan wannan cije admiral murtala inyako wannan ba adalci ba ne aka yi wa nigeria kuma ba zai kai nigeria ko ina ba a harkar siyasar nigeria saboda ba shi kadai ba ne wanda ake zargi da almandahana da cin dukiyar gwamnoni ga 'yan jam'iyyar pdp nan salamu alaikum na gode suna na shehu rabi mai shaɗu daga kano nigeria. Assalamu alaikum. Kuna magana da Bala ne Binti daga Najeriya Kaduna Tallahin Ra'ayi Ra'ayina shi ne, ana ta maganganu, ana ta maganganu, ana ta kai hare-hare a ƙasar nan. Sannan kuma an zo an zo ana cire gwamna na wancan 'yan majalisu. Ga babban laifi a ƙasa, shugaban ƙasa, 'yan majalisunmu na arewa sun zama yan an shata, sun gaza cire shi. amma an je ana ba da kuɗi ana cire na next step to wannan sai abu ne wanda zai da amfani mai amfani an gaskiya ne ga hannun kai gaba da tsaro a ƙasa ana ta kashe malamai da mabiya da addinin islam sun gaza cewa assalamu alaikum ra'ayina kenan assalamu alaikum wadan amurka a zamanin majalisar da su ba wai ba gwamnati ya kamata su ci ba sun san wanda suka so ne a ina so zan ba da ra'ayina ne game da irin matsaloli da muke fuskanta a najeriya na rashin tsaro har ga allah yanzu saboda allah jonathan a irin wannan yanayin rashin tsaron kake tunanin wai za a jefa ma ƙuri'a ka gagara magance tsaron da yake da ake fuskanta musamman a arewacin najeriya dare da rana ana zuwa ana kashe mutane saboda allah ka gagara magance wani abu kuma da hakan kake son ƙuri'ar mutane 2015 gaskiya wannan zalunci ba karamin zalunci ba ne babu wanda zai jefa ma fure a irin wannan yanayi yadda ka bar mutane a cikin wahala ana kashe mutane ka gagara magance wani abu ubangiji Allah ka karshen wannan mulkin naka na zalunci da fir'aunanci da magana na jigar bai fara yanzu assalamu alaikum ni ne mala Hassan dan maradi mazaunin birnin kuma shi gana to ku yan boko haram abin da kuke gaskiya ba ku kyauta ba kun ce kuna yaƙi da gwamnati domin gwamnati ne azzaluma to yanzu kuma kun koma ku ne azzaluman tun da kuna kashin talakawa waɗanda ba su ji ba su gani ba kuma ga watan azumi na ramadan da watan da sallah ranar farin ciki kun zo kuna kai hare-hare kuna kashe bayan allah ku tuna fa akwai allah duk taurin kanku ba ku kai fir'auna ba fir'auna ma da yake shi allah ne a karewa karshe da ce ya koma wurin allah yana ce yana ce to kuma da haka ku hankali domin allah na cewa fa manya amala masaqala zarratin khairan yara wa manya amala masaqala zarratin sharran yara so don haka abubakar shibkau kai da an jagoran abin nan kai hankali da Allah ba kai ƙarfin Allah ba abin da kake nan duk Allah yana kallon ka kuma kyale ka ne akwai ran ya san za ka je hannun shi don haka kai hankali da Allah in za ku yarda a sasanta da ku ku yarda kuma da komi ba komi ba domin dai ku ne azzaluman ma yanzu ba gwamnatin ba ce inda azzaluman yakin za ku yi da gwamnati to da gwamnatocin kawai za ku yi ta kai ma hari amma talaka ba su ji ba su gani ba wani bai da abinci wani yana bada abinci kun zo kun kashe to wannan haƙin ya za ku da shi na gobe don haka koyi hankali da Allah salamu alaikum kamar yadda muka saba za mu gama wannan shiri da takaitattun labarai To, Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya sun ba da sanarwar cewar Isra'ila da Hamas sun amince da tsagaita wuta ta sa'o'i 72 saboda dalilai na jin ƙai. A jiya Alhamis, masu bincike sun samu nasarar kaiwa ga mushen jirgin saman fasinjar ƙasar Malaysia ɗin nan da aka kakkaɓo. Wannan ne karo na farko da suka kai ga wurin da jirgin ya faɗi ranar 17 ga watan nan na Yuli, bayan da 'yan tawaye masu ra'ayin Rasha suka hana su kaiwa ga jirgin a yunkurinsu na baya. jerin fashe-fashen iskar gas sun bararraka birnin kayoshin da ke kusa da gabar teku a kasar taiwan da daren jiya alhamis suka halaka mutane akalla sha biyar tare da raunata wasu kuma sama da ɗari biyu firimiyan taiwan jan hihu ya ce fashe-fashen akalla biyar ne suka jijjiga birnin mai mutane kusan miliyan uku kuma ɗaruruwan sojoji sun shiga ayyukan ceto kamfanin dalancin labarai da ke birnin taifai ya ruwaito shugaba ma yeju na alakanta fashe-fashen da tsayayyar iskar gas yanzu dai nan kusan karfe uku da rabi na dare ne agogon washington dc kuma a nan za mu sallama da ku sai kuma da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wani sabon shiri ciki har da musulunci tushen rayuwa a halin yanzu kuwa jin mai ce daga nan birnin washington dc a madadin sauran abokan aiki nake fatar a wuni lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.